a shirin da gwamnatin jihar borno take yi na maida 'yan gudun hijira zuwa garuruwansu na asali ta ce yanzu hakan ta riga da ta kwashe 'yan gudun hijiran su kafto daga karamar hukumar askira uba zuwa garuruwansu baki daya mataimakin gwamnan jihar borno honorable usman mamman durkwan ya shaida murya amurka lokacin da yake zantawa da mu a garin maiduguri ya ce yanzu hakan an riga da an kammala kwashe dukkanin waɗanda suka fito daga wannan karamar hukuma na askira uba kuma nan ba da jimawa ba za a kwashe sauran ƙananan hukumomin zuwa garuruwansu yayin da a gefe guda kuwa gwamnatin za su ci gaba da gyare-gyare da kuma gine-ginen gidajen mutane da ma ma'aikatu da 'ya'yan kungiyar boko haram suka lalata gaba dai karin haske da alhaji usman mamman durkwa mataimakin gwamnan ya yi game da komawar waɗannan 'yan gurin hijira zuwa garuruwan nasu na asali gaba ɗaya wanda a cikin lokacin da suka gudo nan wanda suka muka mai da su gaba ɗaya shi ne askarawa wanda babu kaɗan kaɗan da muke mai da su kuma muna zato muna kuma muna roƙon Allah ya da kafin nan da karshen Disamba yawancin mutanen mu za su duka za su kuma kayuka su din mai girma gwamna da kuma a gargashin taimakon yan uwa duka ana kan gyara garuruwan su dai in Allah ya da muna zato kuma muna roka. kafin nan dai rani ta shigo jama'a duka za su lamu da su gida. To ko mataimakin gwamnan zai ce ne game da jita-jitan da ake yi na cewa gwamnatin jihar Borno na karban agajin gaggawa daga daga wajen manyan kungiyoyin kasashen duniya. Ga dai abinda da mataimakin gwamnan ke cewa. Mu dai mu gode muna gode ma wanda suke bamu abinci. Ni a sani na mataimakin gwamna. Misali ma wannan yan IDP suna da na. ba ma karɓar kuɗi. Abinci ne da yanayi kuma yadda mu iya kayayyakin da mu iya gina kasa mu. Zan iya tuno wanda ya bamu mai tsoka shine Dangote, Raji Dangote. Ya ba wanda ya ce ya bamu samu biliyan biyu biliyan biyu mai gwamnati mai girma gwamnati baya son kuɗi a kawo kayayyakin gini yadda za a yi talafa a gyaggyara garuruwan jama'a akwai abu yanzu ma a nake kira maka a cikin ma yanzu ya kawo mana tirole sama da kusan ɗari hudu yanzu saboda ana buga blok yanzu a gigina sama amma a ne na dai kuɗi a bamu ba mu tabaka ba mu san cewa na taba mun tabaka da kuɗi ba amma abinci kam maimako kuɗin da za a bamu kuɗin a bamu abinci ne bukatar jama'a mu kuma yadda za mu gyara muhallin jama'a mu da shi to ganin cewa akwai ƙungiyoyi da dama da ke kirarin cewa cewa sun kashe kuɗi masu yawa wajen tallafa 'yan gudun hijira a jihar borno ko mai mataimakin gwamnan zai ce game da wannan kuma in mutum ya kama ga ziyara mai eh, zo shi ma kashe kuɗi balle ya kama ga abinci dole kuɗin da suka kashe din ba za mu ce ba su kashe kuɗi ba sun kashe kuɗi a abinci da kulawa da magunguna suke kama na sun kashe kuɗi amma ba wai sun ba mu kuɗi ne muka ansa ba amma sun taimake mu ta hanyar ilimi sun taimake mu ta hanyar lafiya ta mai kuma ta hanyar ce da jama'a so dole ne wannan a ce sun kashe kuɗi to ko yanzu hakan adadin yan gudun hijiran sun kai nawa ne ka san yan gudun hijiran nan akwai wanda suke zama da yan wansu akwai kuma wanda suke zama kansu akwai kuma wanda suke karkashin gwamnati a wanda suke karkashin gwamnati da muka san cewa ana ce da su dare da rana ya kai dubu ɗari da saba'in da wani abu wannan wanda gwamnati take ce da su a zaune suna zaune a kan dum dum dum banda wanda kuma ana taimaka musu wanda suke zama da yan wansu banda wanda suke zama taimaka musu wanda suke zama kansu mataimakin gwamnan jihar Borno Alhaji Usman Mamman Durko kenan karamar hukuma sikirau obade ita ce karamar hukuma kaɗe da ke da sarakuna guda biyu a cikinta wanda suka haɗa na garin oba da kuma askiran wanda kuma tuni suka riga suka koma garuruwansu sai dai sarakuna da suka fito daga garuruwan da rikicin ya ɗaiɗaita kamar na diko da bama da kuma goza na ci gaba da samun mafaka ne a banbarnin maiduguri saboda kusan dukkaninsu an ƙona gidajensu kurmus haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya